kama daga birnin Legas cibiyar kasuwancin Najeriya zuwa birnin tarayyar Najeriya Abuja da sauran jihohin Najeriya karancin hasken wutar lantarki ya dakatar da harkokin kamfanoni da hada-hadar kasuwanci daban-daban lamarin da kuma kamfanin wutar lantarki ta ƙasa ta ɗora alhakin hakan akan durgushewan hanyar sadarwar wutar lantarki ta ƙasa da ake kira national grid wata sanarwa da hukumar samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa reshen jihar lagos wato eco electricity distribution ta fitar ta nuna alhininta ga al'umma tare da bambaki game da karancin yawancin wutar lantarki da ake fuskanta ko da yake a makon da ya gabata ne ministan harkokin kuɗi ta ƙasar shamsiya ahmed ta bayyana cewa gwamnatin najeriya ta tsame hannunta kajokan daga tallafin da take barwa na samar da wutar lantarki a ƙasa hakan bai taimaka wajen inganta wutar lantarkin ba a najeriya abinda dama 'yan najeriya ke cewa da za ta sauya zani to koya mazauna birnin lagos ke ji game da karancin wutar lantarkin tambayar kenan da newa wani mazaunin na Legas mai gudanar da karamar sana'a. Sunana Mikael Shagarda daga nan Legas, Najeriya. Maganar matsalan wuta gaskiya muna tsaka mai wuya ba na wasa ba. Tun farkon wannan shekara kusan mu dai ba mu da wutar lantarkin nan kwata-kwata. Rayuwar mu masu 'yan ƙananan sana'u na hannu sai dai mu je mu sayi mai mu zuba a janareta idan ya ƙare mu kuma saya mu zuba a janareta. To masu ƙananan sana'u irin namu nawa ne suke samu da har za a ce rayuwar mutum ya ɗoru akan sai dai ka je ka sayi mai da safe ka je ka sayar da rana ka je ka sayar da yamma nawa kake samu masu ƙananan sana'o'in rana akwai wa'inda kwata-kwata harkar sana'a ta gagara ingantuwa kwata-kwata abin da yasa ko saboda babu wutan kuma idan har aka ce babu wutan nan to mutane suna cikin wani hali ba na wasa ba tun baya bane dai masana tattalin arziki ke kira ga gwamnatin Najeriya da ta hanzarta wajen samar da wadataccen wutar lantarki domin hakan ne zai taimaka wajen samar da ayyukan yi ga al'ummar ƙasa musamman ma dai matasa to koya wannan karancin wutar lantarkin ke na kasu ga tattalin arzikin kasa tambayar kenan da yawa dr dauda muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya rashin wutan lantarki da ma'adinan mai ba yana kawo illa a tattalin arziki kamar yadda ka sani a yawanci waɗannan su ne sinadarai ko kuma ginshiki na tattalin arziki musamman wutar lantarki idan ka duba tun daga daga ƙananan masana'antu da gidaje masu yin aski har kamfanin da suke sarrafa abubuwa suna sayarwa suna buƙatan wutar lantarki ba kawai wutar lantarki ba cikakken wutar lantarki wadda za ta ɗauki wa'annan injina wa'anda kuma za ta ɗore to kamar yadda idan ƙasa ta samu kanta babu cikakken wutar lantarki to za ka ga cewa muradun da ake so a samu na rage yawan aikin na rage rashin aikin yi to zai yi wahala saboda idan ba wutar lantarki kaga wayannan manyan kamfanonin ba za su iya sarrafa abubuwan da suke ba kuma kaga idan ba za su sarrafa komai ba za su iya ɗaukar mutane aiki ba yanzu da yan Najeriya sun zara ido ne domin ganin matakin da gwamnatin za ta ɗauka cikin gaggawa na samar da hasken wutar lantarki da man fetur da ke zama kashin bayan ci gaban tattalin arzikin kowace kasa babin ya murya Amurka daga Najeriya